الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن نبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أخبر أن الذكر أفضل ما يعمل العاملون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر لله عظيم تحوي معاني عظيمة وفضائل غزيرة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وغراس من غراسها وباب من أبوابها يقول الإمام النووي رحمه الله معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله وقيل في معناه لا حول في دفع ضر ولا في جلب خير إلا بالله وقيل معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وروي هذا مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في معجم الطبراني إلا أن الحديث ضعيف عباد الله إن هذه الكلمة الجليلة لا حول ولا قوة إلا بالله تعني استسلام وتسليم وتفويض لرب العالمين وتبرئة وتجرد من كل الحول والقوة وإثباتهما لله رب العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله افتقار وخضوع لقوة الله افتقار وخضوع لعزة الله وقهره فما قال عبد لا حول ولا قوة إلا بالله واستسلم لذلك إلا انهالت عليه سحائب العون من الله إلا انهالت عليه غمائم العناية من رب الخلائق وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله منها ما ورد عن الشيخان من حديث أبي موسى, أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال وسمعني وأنا خلفه أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله وروى أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن, رد وإن ارتدت وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أقول أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت تحت العرش وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء مر على إبراهيم عليه السلام فقال من معك يا جبريل قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إبراهيم عليه السلام مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله الحديث صححه الألباني فهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله عون على طاعة على طاعة الله عون على طاعة الله وسبب من أسباب تيسيرها للعبد فنحن عندما يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح فقد شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعني ذلك أنه لا حول لنا ولا قوة لنا في إجابة النداء والنهوض إلى الطاعة إلا بالله تعالى فهذه الكلمة استعانة وتفويض إلى الله تعالى وهي سبب لمغفرة الذنوب وقبول العمل كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا, حول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن قام وصلى أو فإن توضأ وصلى قبلت صلاته وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أوى إلى فراشه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا غفرت ذنوبه أو قال خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر إذا فهذا هذا هذا الذكر ذكر عظيم ينبغي لنا أن نلتزمه ولا ينبغي لنا أن نفتر عنه أبدا وهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله هداية ووقاية وكفاية من الشيطان الرجيم فقد, رو فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا قيل له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف أنت بمن هدي وكفي ووقي الحديث صحيح إذا فهذا الذكر ذكر لا ينبغي لنا تركه أبدا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليكن هجيراه أي عادته ودأبه لا حول ولا قوة إلا بالله فبها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وتنال رفيع الأحوال فهو الذكر الذي لا تتركه أبدا وهو الذكر الذي لا لا لا تفتر عنه أبدا انتهى كلامه رحمه الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ku tuna da ni zan tuna da ku kuma ku yi min godiya kada ku butulce mun ina mai godewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai yawa domin shi ne wanda yake da cikakken godiya a cikin sammai da ƙasa nan a kowane zamani da safe da maraice ina mai shaidawa babu abin bautatawa a bisa cancanta face Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma ina mai shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya bayyana mana cewa lallai ambaton allah shi ne mafi girman abin da ma'aikata suke aikatawa 'yan uwa musulmai ina wa kaina da ku gaba ɗaya wasiyya mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun bayanin mu akan wani zikiri ne mai falala mai daraja mai girman gaske mai muhimmanci musamman a wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki kamar yadda ake bayani ta ko'ina wai shin menene mafita ne daga halin da muke ciki na bala'i da fitintunu da rashin zaman lafiya da rashin tsaro to akan bayyana abubuwa daban-daban akan bayyana hanyoyi daban-daban na samun mafita daga cikin wannan yanayi da ake ciki muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan damuwa to babu shakka ambaton allah yana ɗaya daga cikin hanyoyin yaye damuwa wannan kamar yadda ayoyi da hadisai suka nuna mana haka ala bi zikrillahi tatma'innul qulub utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar to saboda haka ɗaya daga cikin ambatan Allah mafi muhimmanci wanda ya dace kowane musulmi ya lizamce shi a wannan lokaci da muke ciki shine ambatan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani wayo babu wani ƙarfi face da Allah subhanahu wa ta'ala imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yake bayyana ma'anar la haula wala quwwata illa billah yace ma'ana babu wani motsin da bawa zai yi a duniyan nan babu wani iko a gare shi babu wata dabara a gare shi face da Allah wannan shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah waɗansu malamai suka ce la haula ana nufin babu wata dabara wajen tunkuɗe duk wani sharri wala quwwata babu wani ƙarfi wajen janyo wani alheri face da Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwarmu gaba ɗaya ba abin da muke bukata sama da mu kuɗe sharri mu janyo alheri a cikin rayuwarmu da muke yi to Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake da cikakken iko kuma wanda yake da cikakken dabara wanda yake da cikakken tasarrufi wajen tunkuɗe mana sharri wajen janyo mana duk wani alheri da maslahar da muke buƙatar ta a cikin rayuwarmu gaba ɗaya waɗansu malamai suka ce wato babu wata dabara wajen ainihin barin sabon Allah kuma babu ƙarfi kan yin ɗa'a ga Allah sai da Allah subhanahu wa ta'ala to kun kenan wannan ambatan Allah na la haula la quwwata illa billah ambato ne wanda yake ɗauke da miƙa wuya da sallamawa da ƙanƙan da kai a gaban buwayar Allah subhanahu wa ta'ala da izarsa da ɗaukakansa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallaki shi ne mai cikakken iko shi ne wanda yake da izza da buwaya al'izzatu lillah wal qahru lillah wal jabarutu lillah wa kullu shay'in biyadi komai a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake babu wani al'amari wanda bawa yake mallaka a cikin tasarrufin duniya gaba ɗaya shi yasa imamu nawawi rahimahullahu ta'ala a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan kalmar tana ɗaya daga cikin taskokin aljanna ya gaya mana e, wato shi imamu nawawi yake cewa abin da ya sa wannan kalmar take da wannan falala saboda kalma ce ta miƙa wuya kalma ce ta miƙa al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da sanin cewa babu mai yi sai shi babu kuma mai zartarwa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala tare da sanin cewa lallai bawa baya mallakan wani al'amari daga cikin al'amuran duniya Allah kaɗai shi ne yake da mallakan al'amura gaba ɗaya innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saboda haka wannan kalma kalma ce mai falala kalma ce mai muhimmanci shi yasa za mu samu a cikin hadisai da dama annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa kalmar la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna shuka ne daga cikin shuke-shuken aljanna wata kofa ce daga cikin kofofin aljanna hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu musa al-ashari yake cewa wata rana mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a hanyar tafiya sai mutane wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dinga ɗaukaka muryoyinsu da kabbarori suna allahu akbar allahu akbar wato suna ambaton allah subhanahu wa ta'ala to ambaton allah da suke yi abu ne mai kyau amma kuma har hanyar yin wannan ambaton sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura so akan sunnar shi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sassauta wa kawunanku innakum la tad'una asamma wala ga'iban wanda kuke kiransa ba kurma bane shi kuma ba wanda yake nesa da ku bane innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum kuna kiran wanda yake mai ji ne kuma makusanci ne a gare ku kuma yana tare da ku abu musa al-ashari yace sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji ni a lokacin da nake bayansa ina ta cewa la haula wala quwwata illa billah sai annabi sallama ya ce ya kai abdullahi ibn qais shine abu musa al-ash'ari ya ce shin ba zan nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba sai eh, ya ce e ya manzon allah ka nuna min ya ce to shine la haula wala quwwata illa billah din nan da kake faɗa saboda haka la haula wala quwwata illa billah wato taska ce daga cikin taskokin aljanna hakan nan hadisi ya tabbata a cikin musnad ahmad bin hanbal hadisin abu dharr al-ghifari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da waɗansu abubuwa guda bakwai na farko ya umarce ni da san miskinai da talakawa da kusantarsu na biyu ya umarce ni na dinga kallon wanda yake ƙasa da ni a babin ni'ima kada na kalli wanda yake sama da ni na uku ya umarce ni na sadar da zumunci ko da sun juya mun baya na hudu ya umarce ni akan kada na tambaye kowa wani abu a cikin kayan duniya na biyar ya umarce ni akan na dinga faɗin gaskiya ko da tana da ɗaci na shida ya umarce ni akan kada na ji tsoron zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah na bakwai ya umarce ni na yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah yace domin ita la haula wala quwwata illa billah wata taska ce daga cikin taskokin aljanna a wata riwayar yace wata taska ce da take karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa ma'anar cewa la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna ana nufin wato ladanta ana ajiyanta ne a cikin gidan aljanna ga duk wanda yake faɗinta sannan kuma ladan la haula wala quwwata illa billah lada ce mai tsadar gaske kamar yadda taska take da tsada a cikin dukiyoyin mutane hadisi ya zo cikin musnadu ahmad bin hanbal hadisin uh, uh, ubada ibn samit yake cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi isra'i da mi'raji da shi ya bi ta inda annabi ibrahim salam yake sai annabi ibrahim ya tambayi mala'ika jibril ya ce wane ne wannan domin bai san shi ba bai taba ganin shi ba sai mala'ika jibril ya ce ai wannan shine muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce wa annabinmu sallallahu alaihi wa alihi ka umarci al'ummarka da yawan shukin aljanna domin ita aljanna turbayanta mai kyau ce tana da kyau ga noma kuma wato filinta tana da faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai me shukin aljanna sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce la haula wala quwwata illa billah wato ma'ana duk lokacin da bawa ya yawaita wato la haula wala quwwata illa billah babu shakka zai samu ladaddaki masu yawa wanda Allah subhanahu wa zai dasa masa su a cikin gidan aljanna har ila yau la haula wala quwwata illa billah zikiri ne da yake taimakon bawa akan da'a akan biyayya ga Allah subhanahu wa zikiri ne da yake sauƙaƙewa bawa yin ibada shi yasa idan mai kiran sallah ya ce hayya ala salah hayya ala falah ku taho ga sallah ku taho ga babban nasara to sai mu ce la haula wala quwwata illa billah abinda aka shar'anta mana yin sa kenan domin me domin ba mu da wani karfi, ba mu da wata dabara wajen amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen tashi tsaye domin yin ibada sai da ikon Allah sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to ashe kenan wato wannan ya nuna mana duk abin da muke ganin cewa ya buwaye mu ya fi ƙarfinmu to mu dinga ambatan la haula wala quwwata illa billah a gidajenmu mu dinga ambatan la haula wala quwwata illa billah a kasuwanninmu la haula wala quwwata illa billah a hanyar tafiya kana jin tsoron an fashi ko masu kidnapping la haula wala quwwata illa billah idan kana faɗinta tare da halarto da ma'ananta da imani da yaƙinin abin da ta kunsa, babu shakka za ka samu sakamakonta sakamakonta kuwa shine taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya taimake ka shine Allah ya baka kariya shine Allah ya baka iko akan me akan duk wani abin da ba za ka iya yi ba la haula wala quwwata illa billah wani sababi ne daga cikin sababban gafarta zunubai Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai a sakamakon faɗin la haula wala quwwata illa billah hadisi ya zo cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk mutumin da ya farka cikin dare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan sai ya ce walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah manzo Allah sallallahu alaihi yace bayan wannan idan mutum yace Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mun ko kuma yayi wata addu'a ustujiba lahu za a amsa masa addu'arsa in ya tashi yayi alwala yayi sallah za a karbi sallarsa hakan nan hadisin abu huraira wanda ibn hibban ya rawaito cikin littafin sana sahih manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa don mutumin da idan ya koma kan gadonsa zai bacci da daddare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya faɗi wannan zikiri to Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe masa kurakuransa ko da sun kai kumfan teku haka na har ila yau wannan ambato na la haula wala quwwata illa billah ambato ne wanda mutum yake samun shiriya yake samun wato kariya a sakamakonsa shi yasa aka shar'anta shi waje lokacin da bawa yake son ya fita daga gidansa idan za ka fita daga gidanka ana son ka yi wannan ambato ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya faɗi haka idan zai fita to shikenan shaiɗan zai kaurace masa shaiɗan zai nisance shi sannan kuma idan ya kama hanya zai tafi duk inda zai je to duk wani shaidanin da yake son ya tunkare shi wancan shaidanin da ya ji shi lokacin da yake wannan ambatan zai yi wa wancan shaidanin gargadi ya ce to yaya za ka yi da mutumin da aka ba shi kariya aka shiryar da shi kuma aka tsare shi kaga kenan wannan hadisin ma yana ƙara nuna cewa wallahi wani ambatan wato Allah ta'ala yakan kare bawa da shaidan ma'ana shaidan zai iya kare ka daga wa'ansu shaidanu a sakamakon addu'a a sakamakon zikiri da ambaton Allah saboda haka waɗannan hadisai duka-duka sun nuna mana cewa lallai zikirin la haula wala quwwata illa billah zikiri ne mutlak ambato ne mutlak wanda ake son bawa ya rinka yinsa a kowane lokaci musamman ma lokacin bukata lokacin rauni lokacin da bawa ya wato ya zama yana da rauni kuma baya shi da wata dabara akan al'amuransa kamar yadda muka ji lokacin bacci ne ko lokacin farkawa daga bacci ko lokacin fita daga gida ko dai makamancin waɗannan wanda wato duka suna nuna mana cewa lokuta ne wanda bawa yake da buƙatar ubangijinsa a lokacin saboda haka mu yawaita zikirin la haula wala quwwata illa billah kamar yadda shekul islam min taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa wato shi bawa ya zama al'adarsa a koda yaushe shine la haula wala quwwata illa billah ya ce domin wannan ambato na la haula wala quwwata illa billah wallahi da shi wato ake iya tunkara duk wani abu na musiba ko kuma na bala'i wanda bawa yakan iya fuskantarsa a rayuwar shi ya ce shi ne ambatan da bai kamata bawa ya rabu da shi a kowane hali ko kuma a kowane yanayi ba shi ne ambatan da bawa bai kamata wato ya kosa da shi ba gashi yana da sauki ba shi da wani wahala kowa ya iya da babba da ƙarami to mu yi kokari mu musaba da wannan ambato la haula wala quwwata illa billah musabarwa wato ƴan uwanmu musabarwa iyalanmu da ƴaƴanmu ya zama kowane lokaci muna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala musamman la haula wala quwwata illa billah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin azzakirin Allah kaseeran wa zakira hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بأهلنا وإخواننا من المسلمين بشيء من مكر أو سوء أو شر اللهم فأشغله بنفسه اللهم فأشغله بنفسه اللهم فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله